Tuni dai ƙudurin dokar da za ta kafa wannan hukuma ya tsallake karatu na ɗaya da na biyu a zauren majalisar dokokin jihar ta Jigawa. Dr. Musa Adamu Aliyu da ke zaman kwamishinan shari'a kuma babban atoni na jihar ya ce fasalin hukumar na kamanceceniya da na hukumar EFCC da ICPC amma akwai sabbin al'amura. Muna kokari muga ga cewa tamu ta samu fasali wanda yake inda aka samu mashkiloli a wayannan hukumomi na sauran jihohi mun samu mun ɗinke wannan matsalolin domin mu tabbatarwa cewa an taimaka hukumomi wajen tare irin wa'annan matsaloli da babu su da yawa a jihar jigawa da kuma ƙorafe-ƙorafen da mutane suke da shi wanda mutane za su iya zuwa su je su kai domin a samu a sasanta so shine wanda yana cikin abin da zai taimaka wajen nuna cewa ana tafi da gwamnati a buɗe ana tafi da gwamnati wadda ba za ta bari a yi abubuwan da ba su dace ba Ga alama dai zauren gamayyar kungiyoyin fararen hula na jigawa na maraba da wannan yunkuri na gwamnatin jihar da ke samun tallafin ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Najeriya. Comrade Musbahu Basirka shine shugaban zauren. kirkirar wannan hukuma da za ta yi yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a jihar jigawa faɗuwa ce ta zo daidai da zama duba da yadda ita hukumar ba wai za ta mai da hankali ne ga kawai masu mulki ba hatta abubuwan da suka shafa al'umma da kuma waɗanda ake zargi da yin sama da faɗi da abin da shafa hakkan al'umma ne da kuma sauran rigingimu da ke faruwa na filaye da sauransu a tsakankanin al'umma fatan mu shine ba 'yan siyasa ba ne ya kamata a ce an ɗorawa alhaki da kuma kula da wannan hukuma sai dai barista barista Amina Umar ta ofishin lauyoyin masu bada tallafin shari'a wato Legal Aid Council da ke dutse. Ta ce akwai bukatar majalisar dokokin jigawa ta samar da dirka ta musamman ga wannan hukuma. Duba da cewa ita daman jihar jigawa jiha ce wacce gaskiya a cikin jihohin Najeriya wadda za a ce wacce take mai tsananin zaman lafiya. abin da kawai za mu ba da shawara shine cewar su 'yan majalisu su ga cewar sun mata tushe duraka da za ta tsaya da kafarta ta hanyar ba ta kuɗin shiga na kanta kuma su kansu ya zama na an yi dokokin da masu madafin iko ba za su yi katsalandan ko su shiga ba A baya dai an sha zargin masu rike da madafin iko a Najeriya da mayar da hukumomin yaƙi da rashawa karnukan farauta a kan 'yan hamayya. a da haka ne kwamar kabiru sa'id dakata shugaban kungiyar kaja da ke yaƙi da rashawa da tabbatar da adalci ke cewa muna fata ita wannan hukuma ba za ta bi wannan layin ba sannan kuma a wasu lokuta shugabanni da ake naɗa irin wannan hukumomi suna wuce gona da iri suna ajiye dokokin su yi gaban kansu sana'a na sa rai wannan hukuma za ta fi mai da hankali akan doɗe cin hanci da rashawa kafin a yi shi gaggauta ɗaukan mataki ga duk waɗanda aka samu sun yi wata almindahana kuma ya kasance cewa wannan matakin da ake ɗauka ana sanar da al'umma domin ta haka ne abin zai zama izina ga na baya. Bayan majalisar dokokin jihar ta daidaita kundin dokar ana sa ran gwamna Badru Abubakar zai rattaba hannu cikin hanzari domin hukumar yaƙi da rashawar ta jigawa ta fara aiki gadan-gadan. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.